jam'iyyar apc mai mulki da pdp mai adawa sun rage batun in mai rike da kujerar siyasa ya sauya sheka to ya rasa kujerarsa ba mamaki hakan na da nasaba ne da yadda kowane sashe ya amfana daga sauyin shekar yayin da pdp ta koma kare shugaban majalisar dattawa bukola saraki da waɗanda suka sauya sheka zuwa adawa ita ko apc na kare tsohon shugaban marasa rinjaye ne gosul akfabio wanda aka ganshi yana murmushi tare da shugaba buhari a lokacin da ya je hutun kwana goma a london gabanin koma zama majalisar dokokin da ba mamaki sai ashirin da biyar ga watan gobe pdp na nuna san ba za ta lamunci tsige shugaban majalisar dattawan Bukola Saraki ba wanda APC ta buƙaci wa imma murabus ko ta tsige shi da samun ƙarin 'yan majalisa bayan zaben cike gurbi a Bauchi da ya kawo Yahaya Gumau da Katsina da ya kawo Ahmed Babba Kaita. Shehu Yusufu Kura shine kakakin shugaban PDP. Wannan kokari da ita jam'iyyar APC da gwamnatin tarayya take yi kamar shifcin giza ne. Shugaban majalisar dattijan Najeriya zababbe ne kuma dukkanin 'yan majalisa ne suke zabansa. Kuma ko da aka zaɓi Bukola Saraki dama ba da sararin ran jam'iyyar apc ya zama ba ba da san ran shugaba buhari ya zama ba saboda haka yanzu kokarin da suke su tsige shi kuma ba zai samu ba domin yana da goyon bayan akasarin 'yan wannan majalisa tun ma lokacin da yake cikin jam'iyyar apc saboda haka ko a jikinmu wai an tsikari kausa ba ma jin wannan shiri nasu zai samu nasara kuma ba ma jin 'yan majalisar dattijai masu hankali masu mutunci masu kima za su shiga cikin wannan shirman. bayan tsohon shigar gwamnan benue samuel otom zuwa pdp an yaɗa raɗe raɗin gwamnan filato da ke makwabtaka simon lalon zai bi sahu wannan yasa na tambaye shi shin menene matsayinsa kan raɗe raɗin filato kowa ya san inda na yi muka kafa apc a filato kowa ya gan kuma zumunci na da shi mai gida a president muhammad buhari kuma kowa ya ga zumunci na da sauran gwamnoni ba ni da bambanci da na gani shine na sani abun da ya kawo ni apc shine zai fitar shine zai aje ni a apc ko an yi yaya ina nan a apc ba abin da zai zai sa ni motsi in ce zan je in je wata jami'a kuma da ina pdp ne na dawo na dawo apc dalilin me na bar pdp saboda rashin gaskiya to yanzu da na gani ga mai gaskiya ga kuma inda za a yi adalci shi yasa na dawo apc ranke su ma sun ce sun zama masu gaskiya yan pdp a to in suna gaskiya gaskiyan su daban ba na yi shekara nawa na san rashin gaskiya yanzu kuma abin nake gani a apc ai daban ne dole shugabanci yakan nuna inda za ka bi mutum na fi dibi amma ba inin halayen da na gani kenan a apc ba abinda na samu mutuncin da na samu a apc ya fi lokacin da nake fi dibi za a fi gane alkibilar 'yan siyasar najeriya bayan zaben fidda gwanin jam'iyyu da za a kammala mika wa hukumar zaɓe sunayen a watan disamba nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya